Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Likitoci na ƙara jan hankalin 'yan Najeriya cewa su guji yin amfani da maganin gargajiya don jinyar cututtukan da suka shahi al'aura. Dangane da haka ne Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da wata ƙwararriyar likitar mata. Sunana Dr. Iman Usman Haruna, I'm a consultant obstetrician and gynecologist, Yusuf Masila University. Gynecologist likita ce da ta shafi mata kaɗai ko kuma maza da mata ɓangaren al'aura. Gynecologist dai likita ce zan ce ta mata, amma akwai ɓangarori tunda in ka duba gynecology in is divided into sections. To akwai reproductive endocrinology da infertility. To a harkar infertility gaskiya mukan ga maza, sabida yakan yakan mukan zama involved with them sabida ka san sometimes infertility dinnan na infertility or cause of infertility 40% ma daga maza ne. So kaga sometimes muna so mu yi maganganu da su sabida mu gane ta inda matsalar take a yi musu tasa sai sannan kuma a ɗaura su akan magani. Abin da ake nufi wannan aka ce infertility wato rashin haihuwa wato mace da namiji in suka zauna shekara ɗaya ba su samu haihuwa ba. To yakan kasance kan cewa wato aka ɗabi arba'in bisa ɗari ka ga wani zubin matsalar daga maza ne. So wato shine male factor infertility kenan. za ka ga wani bangaren ta wajen marinan shi ne, wani bangaren daga kwakwalwar shi ne zai iya kasancewa haka. Ina ma'anar shaye-shayen magungunan gargajiya da mutane ke da sunan maganin sanyi ko maganin cututtukan da suka shafi al'aura, ya wannan abin yake a likitance tun da yanzu ya zama kamar ruwan dare a kasuwanni da kuma hanyoyi za ki rika ganin mutane da ko suna ta talla irin waɗannan magungunan. Yaya lamarin yake a likitance? In ka zauna ka kalla, su wa'annan magungunan uh, wato traditional medicine ko traditional concoctions magunguna ne da ake samun su daga kamar saiwar um, saiwar plants haka da plant extracts in aka samo su shine ake tace su in aka tace su to shine kaman ilimin kimiyya zaki mai da su magunguna muke amfani da su to in ka duba yawanci wannan concoctions din ba wai sun yi undergoing wani test bane ba a gane ga adadin yadda ya kamata ka sha wa'annan magunguna misali kaga a magani akwai magani da za a ce ka sha su biyu da safe biyu da rana biyu da daddare to kawai an baka magani an ce ka afka wayannan magungunan kuma hanta ce take tace su so ga akwai matsala su wajen um, wajen tacewa za ka iya jawo hantarka matsala da wasu matsaloli da zai za su iya samuwa a jikinka kuma in ka zauna ka kalla yawanci kamar harkar um, magungunan sanyin nan wasu magungunan an ba da su gaskiya suna wasu nan problems um, problems um, mata da kuma na maza. Suna ƙaro damuwa kenan maimakon su magance Suna ƙaro damuwa. Misali yanzu min na sha ganin in na zauna a asibiti zanga mata sun zo abin da yake damun mata yanzu yawanci zaka ga sun zo da sanyi sun zo da bushewar gaba. Mafi akasarin matan nan suna amfani da waɗannan magungunan irin concoction wani a ce ki sha wani a ce ki tura a gaban ki. Waɗannan magungunan wasu su gaskiya abin da suke yi wani suna jawo scarring a gaban mace wato suna lallata gabar mace wani kuma suna suna jawo matsaloli ko har ga Allah a cikin mahaifar mace wani kuma suna jawo matsaloli a gidan kwanta wani kuma su ja baki ɗaya ni'imar ki su janye miki ita ga baki ɗaya mafi akasari in mun zauna a asibiti yanzu za ga mace ta zo kullum maganar ta ta bushe kullum maganar ta ta bushe to me yake jawo mata suke samun wannan matsalolin haka su in ka bincike su ba za su gaya maka ba amma asali in ka bincika a hankali za ka ga suna amfani da irin waɗannan magungunan ne Dr. Iman Usman Haruna kenan ta Jami'ar Yusuf Mai Tamasula a Kano, ƙwararriyar likitar mata a wasu da Muhammad Awal Suleiman. Ko me ya sa jama'a suka yi karkata ga magungunan gargajiya domin yin jinyar irin waɗannan cututtukan? Sunana Nasiru Shehu inusari daga nan karamar hukumar inusari da ke jihar Yobe tarayyar Najeriya. To maudu'in da kuka bada na cewa me yasa mutane suke zuwa suke yin amfani da maganin gargajiya maimakon zuwa asibiti. To haƙiƙanin gaskiya a nawa tunanin da mahangan da kuma yadda ni nake tafiyar da rayuwana shine mutane sun fi yin amfani da maganin gargajiya ne saboda ya fi tasirantuwa. Haƙiƙanin gaskiya ko ni nan na sha yin amfani da maganin sanyi wanda ake kira na gargajiyan. Na yi amfani da shi kuma na ga fa'idansa ya bani lafiya. amma zuwa asibiti a gaskiya musamman a kan ciwon sanyi da sauran cututtuka kamar na basir. mutane ba su cika zuwa asibiti ba domin ganin ba a dacewa idan aka je asibiti amma idan aka yi amfani da na gargajiya tabbas ana samun lafiya. Kuna magana da Alhaji Abubakar da nan Madigawa da Kano. a ganina abin da ya sa mutane suke amfani da magani na sanyi na gargajiya zan nake kamar saboda sun fi gane cewa maganin gargajiyan nan ya fi idan kuma za ka yi na asibiti shi suna sai da shi da tsada ne kuma idan ma za ka yi shi da tsada ba a fiye kawo asalin mai kyan zuwa ga talaka ba sai mai kuɗi wanda zai fita daga nan ƙasar ya je wata ƙasar sannan yake sabon na gaske amma kafin ka ga sun kawo mai kyau ana daɗewa sai dai kawai Allah ya kiyaye Allah ba mu kuna jina daga wurin Jabir Abbas Gumel to gaskiya wasu mutanen suna amfani da wannan maganin gargajiya suna da dalilai da yawa wasu kuma ba su da dalilan kawai sun ga ana yi ne suke so amma mutanen da yawa da suke amfani da maganin gargajiya instead of asibiti yadda da shi ne wasu mutane da yawa sun yadda da cewa maganin gargajiya zai musu aiki fiye da na asibiti kisa suke tana kawai in sun je ma can za su bata lokacin su ne su bata kuɗin su siya bayan ga magani wanda zai musu saukin kuɗi barkonon kuma wanda suka gane amfani da shi iyaye da kakanni saboda haka gara su yi amfani da shi wannan instead of je asibiti a ba su wancan sannan na biyu rashin ilimi rashin ilimi gaskiya yana dan cutar mutane ta wannan bangaren saboda wasu mutanen za su ce maka kawai sun tashi sun ga iyayen suna yi kakannin suna yi dan me zan je asibiti a yi mini allura ko kuma a bani wannan maganin ya za a warke me ilimi ka san ba zai taɓa maka wannan ba saboda ya san amfanin sa ko kuma an koya mishi aji ko something like that dai sannan kuma da tunaninsa haka ma kawai zai ci magani kowanne ma da na gargajiya da na zamani duk ana yi sai an gwada duk ake sani su amma su wasu saboda rashin wannan suna ɗauka cewa kawai gaskiya ba za su yi amfani da wancan ba sai abu na uku abin da yake hana mutane zuwa asibiti while su yi amfani da na gargajiya so talauci ne talauci ya mafi komai illa gaskiya saboda mutum yana tunanin cewa in ya ji shi asibiti ba ma yana tunani ne, haka ne in ya je asibitin he can't afford abubuwan da za a faɗa kuɗin za a iya cewa ya siyi magani ko kuma wani abu ba zai iya siya ba gaskiya saboda haka kuma shi in ba shi da wannan kuɗi sai ya gwammace a zauna a gida sai ya ga jinya tana ta tsanani tana tsanani ana ta shan maganin gargajiya ana gida an su asibiti so wannan dalilin ne gaskiya manya ra'ayoyin wasu mutane kenan akan yin amfani da magungunan gargajiya fiye da na asibiti. labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki ɗaya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafin kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su spotify da kuma tune in radio Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. da twittercom trust da kuma ta Freedom Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin ta hanyoyin Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma in Radio. Mun tattauna da wani ƙwararren masanin magungunan gargajiya wanda ya mana bayani tare da ba da dalilan da suke sa mutane yin amfani da magungunan gargajiya fiye da na asibiti. Sunana Dr. Salihu Ibrahim Ismail, kuma babban malami a jami'ar tarayya ta garin dutse jihar jigawa wato federal university dutse sannan kuma mataimakin darakta na bincike da wallafa mahimman bayanai na wannan jami'a to gaskiya wannan magana ce mai muhimmanci domin shi duk abin da aka ce miki magani ba abinci ba ne domin duk abin da aka ce za a sha shi ya shiga jikin ɗan adam wato yana canja ɗabi'a gaba ɗaya ta jikin ɗan adam to shi yasa ya zama na cewar duk wanda zai amfani da maganin gargajiya su kansa masu magungunan su tabbatar cewar an gwada wannan maganin an tabbatar ba shi da illa domin shi duk inda aka ce za a yi magani kafin maganin ya yi aiki abin da ake fara tabbatarwa idan mutum ya sha ba zai illatar da jikinsa ba. So da inda ake samun matsala wannan wata guri ne da ya kamata a ce gwamnati ta shigo domin da yawa masu magungunan nan wasu rana tsaka suke ɗaukan wani ɗan itaciyan ko wani ganyen ko wani tsiron su je suna ba mutane. which kuma duk abin da aka ce ba a gwada shi ba wani yana iya samun acute problem acute toxicity wato matsala ta nan take da inda za a iya samun matsaloli a wasu bangarorin ku ji ana cewa mutane suna shan magani watakila ga wata larura ta same su wasu har ya kai ga salawantar rayuwa sannan akwai magungunan da su kuma suna da long term effect wato idan an sha shi ba yanzu za a ji matsala ba abin suna nan matsalar tana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan har ta kai lokacin da za ta iya damejin wani muhimmancin organ ko in ce bigire a cikin jikin ɗan adam to wannan kusan shi yasa da yawa ake cautioning su masu ba da maganin da kuma su masu siyan maganin su tabbatar cewar duk maganin da za su sha magani ne da ya bi matakai da aka tabbatar an gwada shi kuma ya samu sahalewa ta kamar hukumomi wanda gwamnati ta tanada domin su suna nan domin su tabbatar da ingancin wannan magani sannan kuma su tabbatar da cewar idan mutum ya sha ba zai cutar da shi ba. Kamar yadda muka ji yawancin mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a cikin wannan shiri sun gwammace su yi amfani da magungunan gargajiya su warkar da irin waɗannan cututtuka na al'aura. Me za ka ce a kai? To, a gaskiya idan kika duba za ki ga shi wannan ishu na magani abu ne babba. Domin wani lokacin za ga akan iya samun maganin gashi, to amma za ga ingancinsa bai kai ƙarfin da zai iya kawar da wannan cuta ba. sannan na biyu kuma za ki ga su kansu wato magunguna namu na gida na gargajiya suna da bambanci da magani na asibiti domin galibi su magunguna na gargajiya za ki ga ba ma tsiro ɗaya suke amfani da shi ba sukan haɗa abubuwa da yawa a ciki sannan kuma za ki ga cewar a cikin irin waɗannan magunguna na gargajiyan za ki samu wato sinadarai wato wasu abubuwa kusan da yawa wani kan iya samun hamsin wani ɗari a ciki za ki ga ajujuwan da muka rarraba su za ki gansu akwai su phenols akwai su alkaloids da triterpenes ga su nan dai da yawa wanda a cikin irin waɗannan magungunan za ki samu a ciki akwai wanda direct zai je ya dara akan cutar ya ƙoƙarin murkushe ta a ciki kuma za ki samu akwai wanda zai je ya karfafa garkuwar jiki a cikin wannan magungunan namu na gargajiyan za ki samu akwai wanda shi kuma zai je ya ba mu jiki wasu sinadarai da yake buƙata domin taimaka masa ya aikin da ya kamata sannan a cikin irin wannan za ki iya samun cuta musamman in ta taho da yanayi na zafafa jiki ko kuma da na bushi to za ki iya samun wasu sinadarai a cikin irin waɗannan magunguna na gargajiyan da duk a lokaci guda za su haɗu su taimaka ma wanda ya sha wannan maganin. Unlike magunguna namu kuma conventional wanda za ki ga shi kuma ɗaya daga cikin sinadaran nan ake ɗauka. A bincike shi sai a mai da shi magani. so kin ga da bambanci da zaki ga ga ɗaya ga kuma wanda ya kunshi abubuwa da yawa to mm. wannan shi ne galibi wannan yawan abubuwa da yawa ɗin da approach na medication din shi yasa zaki ga mutane wani lokacin sukan gwammace su je su sha wannan na farko kenan sannan fuska ta biyu zaki ga saboda yanayin tattalin arziki da sauransu kikan iya samun maganin gargajiya sukan fi araha so kuma galibi mutane suna duba da yanayin tattalin arziki da ake ciki sun fi son su je ma abin da kuɗin su za su iya afodin nan da nan sannan na biyu kuma wani kuɗin ma da zai yi na mota ya taho cikin birni neman magani ya ishe shi kuɗin motan nan ya zagaya bayan garinsu ya je ya samu magani na gargajiya to akwai a lot of dalilai da sukan sa mutane suke uh, bibiyan mutane na kusa da su da suke bada magani na gargajiya. Dr. Salihu Ibrahim Ismail babban malami a jami'ar tarayya ta garin Dutse jihar Jigawa. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokin aikina Muhammad Awal Suleiman da editan mu Muhammad Kabir Muhammad kuma shugaban sashenmu na yada labarai ta intanet na Daily Trust.